Karatuwar babban zaben Najeriya a tsakiyar watan gobe na ƙara jan hankalin masu zaben wajen nazarin yadda zaben zai gudana ba tare da musgunawa ɗage zaben ko ma sauya alƙaluma ba. Shin hukumar zaben na da dukkan kuɗi kayan aiki ko ko ma'aikatan da za su gudanar da zaben? In ka ɗebe raba katunan zaben dindindin da wasu har yanzu ba su samu ba da sayawa kwamishinonin zaben wajen aiki ba wani cikakken bayanin buga takardun zaben da yawan waɗanda suka samu rajistar zuwa yanzu. Mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Nick Dazan ya faɗi yawan waɗanda aka yi wa rajistar a zaben da ya gabata na 2011. A 2011 mun yi rajista ma al'ummar najeriya wanda shekarun su kai goma sha takwas zuwa sama kamar jama'a miliyan saba'in da biyu mun ba su wannan katuna na wucin gadi mun zo mun musu katuna na dindindin bisa ga wancan rajista. Me masu zaɓe ke cewa ne akan tsayawa don jin sakamakon zaɓen a rumfunan kaɗa ƙuri'a wato hanyar nan ta kasawa da tsarewa. Alhaji Muhammadu Jami'u na daga masu kada ƙuri'a. Muna roƙon jami'in INEC su tabbatar da cewa an yi zaɓe an sanar da zaɓe a kowane unit ba wai tare da an je wani wuri ba domin in an jawo rikicin rikicin zai zo ya shafe mu gaba ɗayan mu da mu yan PDP da yan APC ma gaba ɗaya. Amma muna so mu tabbatar da cewa an yi zaɓe wanda kowa zai yarda da shi in ya ga dama wanda duk Allah ya bashi sai a bashi kayansa. Sai dai malamin firamare a Jalingo Abba Sa'idu Lau na ganin mafi muhimmanci shine gudanar da zaben lami lafiya. Ko da kana son wanda kake so ya ci in babu zaman lafiya baka ci riba ba babban al'amari shine Allah sa a yi lafiya a gama lafiya. Ballantana ma na ga kamar an ɗauko haɗin kai arewa arewacin arewa kudu kudancin kudu yammacin ƙasar nan sun haɗa kai domin a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a siyasan bana. Allah ya wuce mana gaba. Labarai dai a binciken da na gudanar na nuna hukumar zaben ba ta hana a kasa a tsare ba, matukar hakan ba zai kawo fitina ba. Masanin harkokin siyasa Dr. Sadiq Abba ya duba muhimmancin sanar da sakamako a rumfunan zaben. Rikicin da yake cikin zaɓe yana aukuwa ne eh, in an ba rumfunan zaɓe zuwa coalition center ko a ward level ko a federal constituency level ko a state level to tsakanin wannan rumfunan zaɓen zuwa wancan ne ake tafka ma maguɗi ba wai ni ina son fitina bane amma na imani ba dan najan da zai yarda a yi da Koriya a yi da Koriya nan a gaban shi a kuma ba za a fidda wannan sakamakon ba ba wanda zai dauka hankali ba zai dauka ba shugaban hukumar zaben farfesa tayro Jega ya faɗi hanyar da yake ganin ake tafka magudi mafi yawanci mutane za su fito tun da sassafe ne kamun karfe tara zuwa goma zaka ga an fara ragewa karfe ɗaya zuwa karfe biyu kusan kowace mazaɓa in ka zo za ka tarar da daga shi ma'aikacin zaɓe kila sai ɗan sanda in akwai ɗan sanda yan siyasan mu sai suka gane wannan lokacin shi ake amfani da shi sai a saye duk sauran ƙuri'ar da ta saura sai a yi dangwale a yi dangwale don ba kowa ba mutane waɗanda suka sani hukumar zaben dai ta ce ta ɗau dukkan matakan hana magudin da yanzu ake jira a ga gudanar da zaben da yadda sakamakon shi zai samu karɓuwa ne ga akasarin jama'a ko ko a'a nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya